shirya ta har su ya rikide mu da allah ki taimaka ma umma wani irin ɗaya yi mai hamsin ya muke eh? yawon dare yake yi yanzu baya zama a gida umma yawon dare da abu da kika sai ke mun da duk ya dina da abin da nake mai na ɗau mai wannan ina masa kaza sai ce ban iya ba kada san da zan yi ki haƙuri ki haƙuri ni ba zan iya wa musu magana ba gaskiyar magana inda ido da kunya baki an maka farsa ba na tara hamsu da wani zance ba tunda duk abin da hamsu ya shiga in muka sa shi kusa in ce ma ni ce in mula aba'is in ce me kai yanzu zuba abin da za ki yi amma ki taimaka gaya mishi shi sai ya nemi hamsa su yi magana amma mun bar gini da jarabta bani mun riga mun tafka kuskure wata ki haƙuri zan je ya samu kawunsa amma duk abin da kika sani za ki masa iji daɗi kan ki fasa komai ki tun yana baki iya ba baki iya ba har ubangiji Allah ya karɓa kin ji ko Wa Yaya mutanen gida? Na kwana. Lafiya ne? Na gajiya. Lafiya ne? Ya mutanen gida? A lafiya. Lafiya ne? Eh maganar nan dai da guda ɗaya ta ɗanka. Ita ce ta dame ni muke cikin damuwa. A koyaushe tun da dai maganar nan ka santa. ne na zo gurinka. ka san abin da za ka yi a kai to faɗa miki wallahi ina sai in tabbatar maki badakalar da kuka binne da ke da matarsa duk wanda ya ce zai tono zai tono bakin ciki labarin ma in ka ce za ka tono shi to ka tono abin da zai dame ka kamar yadda yake damu ku yanzu haba alhaji ai hannu da yawa maganin kazamar miya to ni ba zan sa hannuna a cikin kazamar miyar ba don saboda kai in ci guba amma ina son faɗa miki wani abu da duk abin da hamisu yake yi ko kuka sa shi a wannan abu kuma kuna da haƙƙi game da abin da yake ciki hannun ka baya riɓewa ka yanke kaya wani hannun ba idan hannu ya fara tsutsa kai ba ka yawo daga cikin mutane ba gundule shi ya fa yawa bari in faɗa miki wani abu guda duk abin da hamisu ya aikata a rayuwarsa na zunubi sai allah ya raba daidai ya ba ku naku ya ba shi nasa ba tare da ya rigi nasa ba ku za a ba ku rabi ne saboda ku kuka dora shi a kan siradin dukkan wata ɓanna da yake aikatawa saboda haka ni ku rama da irin wannan zan iya tafiya ta saboda ina da wani abubuwan da zai amma ha musu gani nake yi bayi da wani uba sai kai gaskiya ne makwafi na uba a duniya ubansa ya mutu sai kai gaskiya ne amma bai kamata a ce hamisu yana cikin wani hali ba kai ka ce babu ruwanka gaskiya ne in dai akwai zumunci walla bai kamata ka ce haka ba bari baki shawara ne ba zan bai baki ba zan zare bai zan baki abu zai shiga sa miki ya kamata ki je ki istighfari abubuwan da kika aikata na game da sharri da ke da matarsa Allah ya fi ku shi kuma ku masa addu'a Allah shirye shi don girman ka Allah don matsayin mulkin ka Allah Allah ka ji kanmu Allah Allah ka fitar da raina daga dukkan mugun abin da zai saba wa musulunci Allah in Allah ya yarda na tuba ba zan sake aikata irin waɗannan halayen ba allah ka shirya min zuri'a allah ka dada hannu su kan hanya ki haƙuri mu ci gaba da masa addu'a har allah ya juyo mana da hankalinsa ya dawo gare ki zan ma ba abin da za a iya yi kenan an ce ma da shigo gidan nan wasu lokacin da ya shigo ba da safe da tashi na kawai na gani shi a cikin wanda wannan fa kuskure mun riga mun yi shi ba kowa bane ya jawo wannan mu ne mu muka haddasa duk da ba halayensa ba ne hmm? mun zama ummul aba'is saboda haka yadda muka bata haka yanzu za mu gyara shi ladabi biyayya hmm? duk abubuwan da kika san zaki hankalinsa ya kwanta shi zaki don hankalinsa ya dawo gare ki kin ji ko da zamu auren ki yana hannunsa ni uwa ce kin ji ko <laughs> in dai har kika canza zai daina ki ji ko yo gyara mana ina za ki toilet zan shiga ko za ka hana shiga toilet ne to ba ga toilet a nan ba da yin ba za shiga wani ba ni toilet din fada zan shiga to shi ke nan wallahi amma kika daɗe wallahi biyu ki zai yi kika daɗe biyu ki zai ka sha mana haba ba za ki sake wani abu da ke wajen Hamisu, batun hmm? bikin su zare. Eh, me faru? Ya musu irin jin ciwo ran ƙara tunanin. Zuwa za ki nake ba? Ni ma jiya ɗin zai. <laughs> Ba na tunanin kuma da mai zo. Ɗaga wurin na ko? lokacin da ban shigo gidan nan ba da kake zama a cikin gidan nan kai kaɗai kake zaune a gidan da haka sai ka zauna har sai na dawo to garin gaya miki malama ba inda za ki ta hajja ta ce sai na ji a to ni wannan abin da ya shafi ni dai na ce ba inda za ki nan kan sai na je mu zuba da ni da ke mu gani ya abincin za mu lafiya kika ce ya hana ki eh. amma har yanzu da sauransa ya san zumunci ya san me ake kira zumunci ya ke ko yaushe sai rinka neman almakashi da zai sa ya datse zumunci eh to ƙarya yake wallahi ƙarya yake kamar da ƙasa sai mun je gurin bikin nan sai dai ya zauna shi kaɗai da mahaifiyarki da ni da mahaifiyar riƙayya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma a ce ana bikin rikayyar ke ba za ki ba ko ba haka muke ba in ana sha'ani da tsakinmu da kwarkwatan mu yan dangi ne haka muke taruwa mu je sha'ani dole ki halarci gurin bari ka na biki dan sha ai ne ba zan iya shan komai ba na ya riga ya ɓaci zan tafi amma kai ki kuskure ki ce ma na zo kin ji ko saboda zai same ni da maganar abubuwan ma da ka amin na jiya suna nan ma ban gama sha ba cikin tsufa ba na abu nake sha mai yawa ba ki kwantar da hankalinki biki kafa ta kafar ki inda na saka kafa na dauke nan zaki mayar mu tafi yan nan zai zo ya same ni to umma ta musu kai tanadi na me ba to da zamu tafi ni da umma uwata za mu je bikin zilaha to ani da shirin da na yi zan ba da gudunmawa ta da ta bangare na da ta bangaren da sai a tura a fita da su eh, ba a yi haka tana shiga cikin taro cikin dangi hmm? ana ganin ta gara dai mu tafi da ita kafa ta to yanzu kun tafi yau shira ku da kenan a ah, ba zan yi rana ba bakin da mutum ya tafiya kuma tafiyan nan ita ke da shi mu dai za mu shirya sai an da da to shi kenan duk na koma sai ga shirin da za a yi sai ga abu tsara yadda za a yi da ni ita sai ka shirya ta yan kayayyakin nan wanda za ta yi kwalliya a can ta kecere ne hmm? da wuce wuce sa'anni a can ka shirya min ita fes ka ji yanzu ma lokaci kenan to shi kenan kan bikin su zulaiha da rawanci kwana nawa zaki ni ba su kwana nawa za mu yi ki kini ke nake tambaya ba su ba ni me gama nin kwana nawa za su to ai bi fi bai wuce mai sati biyu ba kawai what sati biyu to bari gaya miki kwana biyar zaki kwana biyar na baki to ai ni ce da tafiyan ba sai ba da mama ta ce wannan ba abin da ya dame ni bane kwana biyar na baki zaki je ki ja kawai shi ke na wuce wurin da kwana biyar ne za a biya a wani a daji wannan babba a fata ka. Haba Hamizu, sai ne shagalin da ke. Dole sai ya kaga muna shiga muna fita ba haka ba. ya za ki ba sallama kuma sallama hamisu ka san sajiyar suna jira mun ka je tasha ma ya sallama ba ka za ka kama tasha ba tasha na kika taba ji tsakanin miji da mata an yi sallama tasha to ina da na ga mama da Allah ka zo mu je na Allah ka zo mu je kaya ko ne magana zai ki rinka ganin faɗa gari ai za su fito yanzu hajiya shirye shirye su wani zai ja miki kaya zo ki ja kayan ki madam wallahi ba zan iya ba sai dai ka ɗauko mun kai kuma daga ciya za ku shiga kuɗin ko jaka sai ku yi zaman ku sai rana ta yi mana ita ce ba mata tsaya tana ta ɗebo kayayyaki tana zuwa a ciki a kai dai ka san dai abin da ka shiga yi hajiya kenan har yanzu ummi ba ta laifi a wanki wai ki san uwarsa ta laifi o que kowa ma baya son uwarsa ta laifi ko gaskiya kam mu je mu aje kwanta sha ɗauka don ok mary ina dan duba dan wasu na ke me haka wace irin shiga ce wannan a na ce miki kar ki sake shigo mun ofis da irin wannan ba eh a wannan shiga kudi na abin da zan gaya miki daga yau in dai irin wannan shigar za ki rinka kar ki sake shigo mu office duk wani fayil ki ba ma sun je kawo ba muna to za a ce ma sakatariya ba musan shigo ofis ba haba ofis get out hausawan daɗi kun ba mu cikin halin gorantaka a yanzu kana jin daɗin gida tun da babu wani kaɗai na gidan yanzu a ba umme babu ke ai yanzu tamkan gauro wani gauron ma ni ya fi na wallahi yau ba kwanan ko uku kai da zuwa sauran kwana biyu kenan ku dawo ko ko za ki dawo gobe gaskiya bai zai yi kai ina magan dama bacci nake ji na ce na ga ka goma zan sai dan kwanan kamar zan kashe bacci nake ji sai da safe zan yi magana a dakata dakata da Allah da Allah shikenan ko sallama ba baya ba da samar hankali nuna mijinki ba kya damuwa da yadda kike kusa da shi ba kya kusa da shi wani abin da kisa ba. in har kika ba na mijin kai za ki sha wulakanci wani irin wulakanci bayan mijinki ne ni ko wanda zai nuna mun san da ke ne wallahi ki guji da zai ruwa wata a waje wallahi sai kin zama abin mutunci sai kin raina kanki san da hamisu yake yi ba zai iya bashi dama ba kuma ya canza masu ra'ayi kan cewa yau shafi da kawo muke sha gida na ina sami kula da shi ba dole in kyale ki bai rabu da ke Yana cikin? Eh, yana cikin. sauri laura ba ka san yana expecting din madan za ta shi ne nake so ah, sako sakatare da wani ba oh mary okay kamar ya kai ka ga inda take min kwa ba ka gani da street irin kayan ya iska ce fa da gudun ba ah, zan je mu kashe magana ne kai da ne ba ka barin banza wallahi dole ne je mu kashe magana da shi a ina ofis din na ah. to ko dai ba ofis ɗinka bude wallahi sai na dawo kashe wani to hallar ka dawo amma ba ba ofis na ka same ta a can ai kai ka ci tsayar kake kenan to je Allah ka zo mutum kai wallahi guda ne wallahi na taba ganin mai irin ka Hello? Da aka yi kin ƙara so ba. Toba. ba. su mama ne ba su shirya ba kuma sun ce sai mun zagaye gani to ke ki tuwo mana ki shigo mota ki tuwo mana to ai ban da kuɗi ki yi amfani da wannan kuɗaɗen da na baki mana sun kare me kika yi da su haka liki liki kamar yaya liki da suna ta liki lokacin da aka fara wasa aka fara waka ke na son shashanci na ɗauki kuɗi na baki saboda irin wannan ko ta bacin shikenan yanzu kina gaya miki cewa kin yi liki da su malama ki nemi kuɗi duk inda suke gido ki to kin ji na gaya miki Hamisu. ga ita ba sai ta to wata ba a'a an gama bikin ba za mu tsaya mu gaisa da yan uwa da abokan arziki ba to tsaya an gaya maka in har ba ummi ba ce ta ce min za ta taho muna nan sai mun gama abin da muke yi hello hello hello oh god ke ba na ce karki sashi gumin ofis ba ai ka masu da shi to menene yanzu dan takardun nan ne na wanda aka na outing din nan wanda za a yi clearing din su ka ce sa ke sutura ce a gare ni hmm? hawayen da zaki share min duk faɗin duniyar nan babu wanda zai iya share mun shi to to tsaya yanzu kake son ma ina so ki fahimci wani abu hmm? na tabbata idan kika nuna wa mama cewa bukatar kina so ki to da kanki za ta barki kamar yadda ta nuna mu hamisu ba zan iya tuntuɓe ta da irin wannan maganar ba ko ka tambayi ni ma me yasa nake son dawo ban san abin da zan gaya mata sai amsar da zan bata ba kina gani yanzu laifi ne idan kika shaida mata cewa za ki zo ki ba wa mijinki kulawar da ta kamace shi a'a ba haka bane ba to menene ba gare ki ke kadai ba na tabbata zai zamanto mawuyaci a samu amsar wannan mutum saboda haka ina jiran ki ko kuma ina sa rai da zuwan ki daga safiyar gobe hamisu tsaya ka ji don allah bina ina mata da farma wajen ka Dan allah ka bari sai ranar da za mu to da sahaja mu to gaba ki daya dan ba su abin da zan gaya musu ba don alkunya don allah hamisu ka ji shikenan Allah ya ba mu alheri sai da safe sai da safe kaji tsoho ku sa ta ba ne sai ya ta suka suka tambaye suka ce me yasa zo ce wallahi aiki ne ma ne miki wani al'amari mana ina so son sama miki abokiyar zama wadda za ta taya ki kula da ni na san kuma ke mai matuƙar farin ciki ce ga duk wani abu da zai inganta min rayuwata hamisu kana son mutu ne na so ki mutu hamisu ka daina wannan zancen ko da ma wasa kake ka daina wannan zancen ni ma har in kina so rayuwata ta inganta ta ke to ki bar ni in yi mana kanwa wadda za ta ƙara danƙon soyayya ta kawo mana cigaba wadda za ta inganta rayuwata in ji daɗi wadda kuma za ta zama kanwa a gare ki ta ƙara mana danƙon zamanci da su za ta rage masu abubuwa sannan kuma a lokacin ka hamisu kamar fadi kamar bar zan kuma ke dai suna ne a gidan kawata kuma ha na manta ban gaya maka ba ko oh Allah sarki amma ai hajiya ta sani ba komai ko a cikin mata zuciya da kawai da irin ta yawan da ai ba kamar irin mu da muke wani gida lafiya lafiya ya jin daɗi jin daɗi yana ya karatu a ya kamata a ce ƙoƙartawa ma ake fiye da abin na ana ƙoƙartawa kana nufin anan zan bi ta to kina ganin akwai wani guri da ya fi nan ne hmm? ga mota ka fi wata mota ta jamila ai mota kici in ca kika yi ma in shiga ki zagi za ki shiga in tura ki duk kai ki duk inda kike so ke zarafi ah, to ina za mu mm, je mu zaga gari to mu zaga gari kawai ma shiga mota mu tafi ba guri muhimmi da za a ce wai na muka tafi mu je mu sha ice cream mu sha me ice cream ice cream to me a ciki to mu komai ba to me yasa kake so ka tozarta ta baba ni ina da kyakkyawan niyya cikin yin haka ba ka da wata kyakkyawan niyya cikin yin haka ta yin kishiya kyakkyawan niyya dai a kishiya babu ita kada ka manta cikin da ya haifo marigayya larai mahaifiyarta shi ne ya haife ni ta ka lallaba ka lallaba sai da na aura maka ita shine yanzu irin wannan za ta rinka bullowa wace uwa ce kishiya to kaga ba ita za ka yi kishiya ba ka ce duka za ka yi mana kishiya hanni hanni za ka yi kishiya kuma in sake jin yi maganar ba kishiya a cikin gidan nan ina doron ƙasa ka isa ba shiru uwata ba mai kamiki kishiya gidan nan kin ji ko ishiru abinki すいません。 kuncin rayuwar da nake ciki kuma ni na san irin jalautar rayuwa da rashin kwanciyar hankali na shiga sakamakon wannan auren zumunci da wallahi yanzu ni nake na damasa kuma faɗa maka gaskiya inda duk ka samu auren zumunci ya lalace to akwai wani abu mummuna da ake lokacin a cikin harkar auren auren zumunci abu ne mai kyan gaske wanda yake kana tannan wannan matar ka ce kuma 'yar ka ce a ka duba a wurin akwai wani abubuwa da yake faruwa da ba daidai ba kai dai kyauta na kai ci gaba da haƙuri baba ni ina ganin akwai wata fa'ida a tattare da zuwa nana shi yasa na zo na gaba mhm. ina ganin ba mamaki in kai mata magana za ta iya yarjewa kan wani al'amari ka ƙara wuri eh to faɗa maka hamisu ka san ni ƙanin mahaifinka ne ba fa kanin ta wani ne yanzu ina iya dosata da wannan labarin ta yi min tutiya ka san hankali irin mace ta yi min tutiya ba mu rike ka ba ita ta sha kashinka ta sha fitsarinka ta sha wahala da kai kuma yanzu akan harka aurenka musa baki kana za ta yi sai dai kudin ka ci gaba da lallashinta in allah ya taimaka ta karkato maka yanzu ya za a yi kenan abin da ya kamata ka yi ka ci gaba da biyayya gare ta kuma ka cika da jure bakin cikin da yake damun ka don mahaifiyarka ce babu abin da za ka yi banda ka haƙuri har Allah ya karkato da zuciyarta ta so abin da kake so kuma Allah ya sayar da idan kana ci gaba biyayya gare ta Allah zai tallafe maka don Allah baya tabar da mutumin da yake bin mahaifinsa ko mi lalacin mahaifinsa ina son ka lura matarka ta shiga zuciyar mahaifiyarka don tana kallonta kamar yar uwarta nan tata da ta rasu idan ba Allah ne karkato mata da zuciyarta ba kai ba za ka doshi ta da zaiwa za ka kara aure ba a yanzu ne a cikin halin da take ganin ta babu abun da yake son ya bata mata rai ka san kiyashi kiyashi baya ba ta son ya cije mataka a yanzu mataka ta fi ta fada a gare ka Allah ya ma albarka kuma ni na ji daɗi da ka girmama ni ka mutunta ni ka so ka sami ni ka faɗa min abin da ya dame ka kuma zan ci gaba da taimakawa da addu'a Allah ya maka albarka Allah saka yau kamun abinci na nan gurin ta ma cikin nake jira wallahi ni ma yunwa nake ji babu zan iya shiga cikin kicin dafa abinci da ba na son kamar kicin kuma abinci na zama biyu ne kawai dama na ce in kawo su ka je wancan restaurant na kusa da gida ka su mana kafe su namun kaza sai mu ci. to akan ne? da abincin a cikin gidan ki ce ba za ki dafa abinci ba. ni wallahi ba zan iya shiga kicin ba ba na masa shiga kicin ba ma je da kuma na sai. ke ka ba za a je ba. haka ne na ji na ɗan jijjigan shi shi kin sa spices ma ko? Mm, na sa spices I'm sorry na kushi da mm, ba da su jin kuma hafi na kula mu je ka mutum da dama ne na yi na tinya office Gloria. na ji daɗin gurin nan wallahi ana ko wani ma kuma dole ne na kai ka saboda kai da ma kalan gurin ne kai amma da na ji daɗi wallahi wallahi da na ji daɗi kana wasa da ni kuma baki san wani abu ba mm. da na koma gida na rinka tunani wai wai wai wai menene ne ne menene ne dan Allah dan Annabi haba haba hamisu kana ina ne ba ganin mutum nake ina tare da jama'a arziki muna tattauna hulɗa arziki da ci gaba kina zuwa kina disturbing ina me aka ne dan Allah da ne to me sa kai dare kyale kyale ba zan da gidan ba to kai to bari ga mu kike saki bugo min waya sai ka dawo haba zuwa banda abinka daga nan zuwa tiri ko haka sai mu gama amma kama mu kwana kawai da asuba sai kawai ka tafi ofis Allah da jini ka ajika kawai sai a takura ma wai da Allah so kun mu je kawai ku ga ba ku Allah <laughs> ci ba? Dai eh, Dame hannun kwanta ci jiya ba ka shigo gidan nan ba. Ke? Kina matsayin mata ta shari zaki mu? Wallahi ba haka nake. Ah, wato ta sai kika zo ki mun kina nan wurin? shekara bakwai kuma a shirin kake za ka yi kuma kina so na kuwa ina son ka mutu to kina so mutu to kina wannan magana wallahi na yi mu alƙawarin ka yi muke shi ba zan samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan ka Allah da Allah ki wannan magana ba kafin ne na yi kurma ba na san jin wannan magana ba na so ce annabi adam ya ubanta annabi nuh ya ubanta annabi ibrahim ya ubanta annabi isa ya ubanta annabi musa ya ubangiji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka damu da hankalin madina ya dawo gida ya dawo gare ni na tsanani buga baya amma allah kafarta min da ka baki ɗaya Hamisu baka zuwa. Baka zuwa. An tayi lafiya? Lafiya lau. Lafiya lau. Mun same ku lafiya? Alhamdulillah. Abin da ya sa na aika a kirawo ka. Matarka ta kawo kara ko ko ta zo gabana tana kuka akan in kirawo ka in baka shawara tana neman alfarma ka kara a wuri Amma na fuskanta ruwa ba ya tsami banza. na yi mata tambayoyi tana kauce-kauce abinda na fuskanta kana yawace yawace wallahi tallahi baba ƙarya take mu wallahi kawai dan bana kula ta bana shiga su shaɗi kenan za ta yi mun hamisu ba fa ta ce min gafa abin da kake ba a alamominta na fuskanci ne take nufi amma abin da nake nema da kai ya kamata ka ba ta dama duk ayi da ta nuna mu kenan ka ba ta dama za ta canja halinta a bisa abubuwan da ke faruwa tsakanin ku da ita ka ba ta dama ka gani kuma ƙarin ɗaurin aure da za ka ta nema ka yi wannan kuma ruwanka in ka gada maka ƙara aure in ba ka gada maka ƙara amma ita tana neman ta za ta ci gaba da kyau ta maka za ta canja hali kai ma tana ni fatan ka canja hali duk da duk matar ta ce wane ya ƙara aure to ka ba a santa ba kalli sharrin kishi da yake cikin zuciyar mata har ta zo ta kawo karan mijinta da ƙara aure ba ko na ya kamata dai ka nasu ko abin da kake nema su ya yarinya na jamila da na haɗa ku yarinya da na kasa gane kanta yarinya da ba ta da wani zance kawai sai don san a fita a je a gole a je a sha askira irin baka lamanta ka kawai kenan kai hannun ina ni na ga fahimci yarinya nan ba aure ne a gaban ta wallahi yanzu kai da mafarki a wata auren ta ne ne mana ainihin buri na in samu macen da za ta kula da ni kema da ni eh, wannan yarinyar ba iyayen da masu sallah wata ta zama wata shi kenan kai kuma kawai sai ka je ka ɗauko ka kawo eh, tsiya gidanka wani yamma idan aure take so ka je ka nemi yarinya 'yan mutunci wacce take da tarbiyya ma irin wayannan tarabuzan ba magana fa ta gaskiya kenan kai ma ko guda kuke kenan zan dai Allah ya kiyaye a ce kun dade kuna shi a nan ku yanzu faɗi duk bukatunki ko kuma duk wata bukata da ke da ita a gare ni zan biya miki ta insha Allah to ya labarin abokin zamana to abokin ki zaman ki dai ai tuni al'amari ya yi nisa don ina ganin goma zan je samu hajja a shi da duk wayannan kayayyakin da ake kai wani al'ada a kan mutum hmm? Hmm. ya ko mutuwa ce ta zo ne to da wasa nake yi me ka ce da wasa nake yi don allah da gaske kake to shi ke allah ni na san wannan bakin kishin nake har yanzu yana <laughs> kai to amma fa da sharadi ka faɗe su ina ji za ki kula da ni kuma ba za ki sake barin wani ya nuna isarsa a cikin al'amuran ba za ki duk yadda zai ke mu zamanto cewa muna wata duniya ke bantacciya wadda za mu ci mu. kuma kar ɗayan biyunmu daga cikin ya ba da wata kafa wanda wani abu zai kawo suna wanda za mu zamanto mun samu saɓani a tsakaninmu wanda zai janyo mana mu shiga wani al'amari rudaddi Allah ko Allah Allah na gode ma da ka bani miji irin hannu.